Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ali wa ashabi wa sallim. Shahararren matashin nan mai tausayin talakawa da masu masu buƙata ta musamman wato wanda ake kiransa da suna Aminu J Town ya fito ya tona asirin abin da ya faru game da kora sojojin Najeriya tare da kama motocin yaƙi na sojoji da su Bello Turji suka fito suka yi, inda Aminu J Town ya tabbatar da cewa duk duniya babu ƙasar da ake rainawa 'yan ƙasar hankali kamar yacce ake raina 'yan Najeriya hankali. Aminu je Tawan ya bayyana cewa duk wannan abin da su Bello Turi suke magana cewa wai sun kori sojoji sun kama sun kama motocin sojoji ƙarya suke yi. ƙarya suke yi an kawo musu makami ne da wayo aika fake da haka amma ku kasance tare da mu a tashar nan ta taskiya tv yanzu don jin cikakken bayanin aminu ji tawun tare da hujjojin da ya kawo wato duk a kasashen afirka ko in kasashen duniya babu kasar da aka rena wa mutanen kasar wayo irin najeriya ina magana akan bidiyon da ya bulla ne na jiya wanda bello turji suka kwace wai makamai yadda fa bidiyon ya fito kenan suna ihu suna alfahari cewa sun kwaci motocin sojoji guda biyu da makamai a ciki a matsayin mu na wawaye wanda ake so a ɗauke mu dabbobi mu mun san abin da muke yi idan za ka fito ka cire tsoro ka faɗi gaskiya kana gani kai ka san kai ma wayannan mutanen makamai aka yi da wayo na farko ya kamata a nuna mana sojan da aka kashe ya kamata a nuna mana sojan da aka jiggata ya kamata a nuna mana inda aka yi ba ta kashe da waɗannan tsirarin mutanen da ba su su ashirin a wajen suka karɓi motar sojoji guda biyu ba ni na sani ka sani babu yadda za a yi motar sojojin ne ya shigo cikin daji su biyu rak babu wasu a mashina babu wasu a cikin wasu motocin babu wasu a cikin wasu hilos ina wannan taron mutanen suka zo abin da zai bata maka rai ma ya ci maka rai ma ka gane ma rainin wayo ake mana karara rainin wayo ce a fili ta yaya yaya waɗannan mutanen da suke tsiraru a cikin daji da waɗannan ƙananan makaman za su iya karɓan wannan motar da kayan yaki a cikin ta. billahi lazi bindigar take saman wannan motar ko bishiya ta harba billahi lazi raba shi biyu take yi duk girman mota idan wannan bindigar da ake sawa a saman motar nan idan ta harba wallahi sai ta kama da wuta wai amma shine wayansu mutanen da ke rike da AK47 za a ce mana wai su ne suka yi wai ba ta kashi da sojoji wai har sojojin suka fita a motocin suka ji tsoro suka gudu wai suka kwashi wayannan motocin ku ce mana kun kai musu makamai ku ce kun kai musu makamai da za su yaƙi mutane kun kai cikin dabara kun ajiye musu motoci kun yi waya kun ce zo su kwashe makaman ciki su banka wa mota wuta amma mu ba yara bane ba wanda ya ya ce mana wannan motar kwatar aka yi mu abin da ya zo mana abin da kuma muka gani shine an kai wa 'yan ta'adda makamai ana so su ci gaba da yakan mutane kuma wallahi Allah bai bacci na biyu cikin wasu abubuwa da aku gane cewa akwai renin wayo sanarwa ne daga ministan tsaro wai zai tattara zai koma Sokoto ba zai bar Sokoto ba har sai an kawo karshen bandit kai da kake so zaka kai tsaro a wani ƙasa ne ka taba jin cewa wai mutumin da zaka je ya kashi kana bashi labarin kana zuwa ka gaya mana sokoto zaka je sokoto duk wanda yake sokoto ya gudu ya bar sokoto saboda kuna zuwa sokoto in kansu zaka yi sai dai mu ga result in yaƙi za ku yi da su result ake gani ba za ku ce yau za ku shiga ba ko da ke Najeriya kenan nan da za a ce barayi suna fashi in hukuma za su zo sarin suke kunnawa da kanesa wai wai ga mu muna zuwa ku gudu maimakon a zo da sanda a kama ku a kashe na kashewa a'a sai dai a muku alert ko a shiga gidan rediyo a ce wai rana kaza za mu shiga daji kaza mu kashe suwa ne ko a ce rana kaza za mu yi kaza haka ake tsaro in za mu tashi mu gaya kan mu gaskiya a ƙasar nan mu tsaya duk wanda ke da kuɗin mallakan makami ya kare kansa ya kare addinin musulunci ya yarda da haka ba yadda za a yi kana kwance kana zaune wani tsinanne kidahumi dabba wanda bai san darajar addinin da darajar kansa ba ya zo ya yanka ka a gidanku kana kwance. ya zo ya ɗauke ka ya mamma iyayenka wulakanci ya tozarta ku mutanen sokoto zan fara katsina da duk inda mutum yake a duniya an musulmi ne sai makami ya kare kanka wannan makaman da aka yi wasu bella turji mu mun yadda kai musu aka yi saboda babu yadda za a ce wai bella turji ya fi karfin sojan Najeriya na rantse da Allah Annabi Muhammad idan tsakani da Allah ake kurtaye kwaya talatin kurtu kwaya talatin in dai sojan Najeriya da muka sani ne train da ake musu in baya sun tara tajin nan ba Allah ya tsine magana banza Matashi Aminu J. Town kenan aka saurara a yayin da ya bayyana wa duniya cewa Su Bello Turji da suke maganar sun kora sojojin Najeriya sun ƙwace motocinsu wannan magana karya ce ba haka ba ne ba kawai an kawo wari su Bello Turji makami ne da wayo aka fake da cewa wai sun kora sojoji sun kwace kuma motoci inda suka dinga fito da makamai da zumbar garima daga cikin motocin daga ƙarshe suka ƙona ta. Aminu je tawon an je ya tabbatar da wannan magana karya ce raina hankali ne da sauransu. To yanzu yan uwa me za ku ce a game da maganar Aminu je tawon da ya akan haka? Kuna gani maganar Aminu je tawon za ta iya zama gaskiya ko kuma ma gaskiya ce zahiri ta bayyana ko kuma ya kuke gani? Allah ya kyauta Allah kai mana maganin wannan masifu da suke faruwa a arewacin Najeriya amin duk wanda yake da hannu a wajen zubar da jinin al'umma da hana mutane zaman lafiya Allah ka mai da sharrinsa kansa Allah ka ba mu lafiya a arewacin Najeriya da kuma Najeriya ma gaba ɗaya da kuma ƙasashen musulmi gaba ɗaya amin. A zama tare da mu a wannan tasha ta taskiya TV don ci gaba da kawo muku karatuttukan malamai. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.